وسلم شكرا على جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أذكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين فداء ومجدا والصحابة الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم. barkanmu da saduwa a cikin wannan yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da 24 ga watan jumadal akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da yau sha biyu sha biyu ga watan uku miladi annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan ba mu manta ba muna karatun wannan littafi na riyadu salihin a cikin wannan babban masallaci wannan masallaci da aka fi saba da shi masallacin sheik dr hassan sa'id a cikin wannan unguwa mai albarka daura da kasuwar new market a cikin wannan gari na jos ta arewa a cikin jiha ta plateau a cikin wannan ƙasa ta mutu najeriya da fatan bambanta ba muna cikin wannan littafi kuma muna babi na uku kuma za mu tashi hadithi na 30 wanda ban san yau kamar darasi na 29 na 27 yau darasi na 27 kuma za mu tashi kan hadithi na 30 da ikon Allah bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سهيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الملك في من كان قبلكم وكان له سائل فلما كلم قال للملك إني قد كذبت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى السائر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى السائر ضربه فشكى ذلك إلى الله فقال إذا خشيت الساهر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساهر wannan hadithi hadithin suhaib bin sinan ko suhaib bin sinan ar-rumi wanda iya daga cikin as-sabiqin al-awwalin ila al-islam iya daga cikin 'yan farko farko waɗanda suka riga shiga cikin musulunci kuma iya daga cikin albadiriyin wanda suka je yakin badar wannan sahabi suhaib iya daga cikin mawali bayi ne waɗanda su sun karfi musulunci tun farkon zuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan sahabi mai daraja suhaib bin sinan arumi wanda ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi mujahid yake cewa lallai inna awwala man azhara al-islam sab'a farkon waɗanda suka fara bayyana musulunci a doran ƙasa mutum bakwai ne ya ambaci abubakar siddiq sannan ya ambaci khabbab bin al-arat sannan kuma sai ya ambaci suhaibu rumi wannan suna daga cikin waɗanda su ne farkon wanda suka karfi musulunci ina fata mana bayyana wannan shine suhaibu rumi suhaib suhaib ar-rumi wannan sahabi mai daraja duk da matsayin shi malamai suka ce ya samu alkunya daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah yana mai alkunya da Abu Yahya domin shi wannan sahabi su haibun Rumi yana da 'ya'ya guda takwas amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaɓa mai alkunyar da tafi dacewa ya sanya mai Abu Yahya wanda duk mutumin da ya dace manzan Allah ya mai alkunya da kansa ai ya gama caɓa wannan suna ne na annabin Allah Abu haya wanda kai koda koda Abu jaja ce ai idan dai manzo Allah ne faɗa maka 'ya magana ta ta to wannan sahabi haihu Rumi malamai suka ce kamar da ɗaya daga cikin magabata al ne yake cewa Aisha sab'an ko Aisha 73 sana ya rayu shekara da 74 ɗaya daga cikin magabata shi ma kamar da imamun zahabi ambata cikin sayyidu alamin nubala ana kiran shi alfasawi yake cewa asha arba'an wa na sana ya rayu shekara hudu ne a rayuwar shi ta duniya kuma ya rasu a watan shawwal kuma a garin madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine suhaibur rumi wanda an ba a manta ba satin da ya gabata mun yi bayani wannan sahabi mai daraja kwata-kwata hadisan da ya guda talatin ne ko wanda a samu akwai ruwaya guda uku wanda suna cikin sayi muslim gaba daya bai da ruwaya ko guda daya daga cikin sayi bukhari wannan shine sahibur rumi yake cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala lallai manzon Allah wanda zira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce duk inda ka ji aka ce manzan Allah ya ce to sako ne zai zo daga bakin manzan Allah wanda za a karantar da al'umma za a gaya musu umarnin Allah za a nuna musu hani ko a ce musu su yi kaza ko su bar kaza ina fata mun fahimta duk inda ka ga kaga sunan manzan Allah ya zo to ka sanya ɗaya daga cikin wannan abin da zai faru manzan Allah zai yi magana to sako ne na Allah zai isa ina fata mun fahimta shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa lamma arada Allah jalla jalalu an yunqidha ad-dunya min al-'atharati ahdaka rabbuka lil-wara ya sayyidi faydan min al-anwar war-rahmati ودعوت للخيرات قوما ضلوا ما كان أبعدهم عن الخيرات ودعوت حتى كنت أصبر من دعا وأقمت بين إفاءة وأذات yake cewa lokacin da Allah subhanahu wataala yake so ya shirye da muta al'ummar duniya gaba daya sai ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya dace ya zo ya shirya da al'umma ɗaya daga cikin magabata shi ma ana kiran shi Muhammad bin Yusuf as yake cewa wannan magabaci wannan magabaci yake bayani akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa huwal mab'uthu lin-nasi rahma shine aikakke zuwa ga al'umma da rahama shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to manzan Allah ya fara bayani kala ce kana malikun fi man kana qablakum wani sarki da ya kasance qablakum kafin ku za ba mu labarin sa al'umma da ta gabata kenan shine kana malikun wani sarki ya kasance fi man kana qablakum cikin wannan da suka kasance kafin ku ina fata mun fahimta malik anan ana nufin sarki sarki wanda yake da iko kaga an kawo shi da suna wanda yake na malik suna ne na Allah wanda kalma ta malik malamai suka ce kalma ce ta Allah subhanahu wataala da yake amfani da ita amma kalma ce da ya ba da dama ya lamunce al'ummar duniya duk wanda zai amfani da ita ya amfani da ita kalma ce majazi da al'ummar duniya za ku yi amfani da ita a ce wannan sarkin kaza ne wannan sarkin kaza ne wannan sarkin kaza ne ina fata mun bayyana amma kalma ta almulku ko ya san ita Allah ce duk wanda ya are ta ma akwai ran da zai komar da ita yi kalma ce ta Allah shi kadai liman mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yawma yatwi as-samaa bi yaminihi ranar da Allah subhanahu wataala zai nannade sama da hannunsa sai ya ce ana al-maliku aina al-muluk wa aina al-jababira wa abna al-jababira liman al-mulku al-yawm kaga mulkin nashi ne shi kadai shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim da sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace aqna'a ismun inda Allah rajulun man tasamma bi malik al-amlak wala malika illa Allah kada wani ya kuskure ya ce shi sarkin sarakuna ne babu sarkin sarakuna sai Allah amma in dai a samu wannan sarkin Kano ne ko sarkin kaza ne ko sarkin ina ne kowa zai iya faɗan wannan ai Allah subhanahu wataala dalilin da ya sanya Allah ya bada dama za a iya amfani da wannan suna na malik Allah shi ya fara ambata cikin alkur'ani da wannan dalili aka gano sirrin zancen domin ubangiji ta'ala yake cewa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sakinatin ghasba sannan anan cikin suratul baqara ubangiji ta'ala yana cewa inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika kaga Allah ya aiko muku taluta a matsayin sarki kaga magana ta kare Allah shi ya bada dama amfani da suna na malik to anan amma kalma ta maliku ko kuma malik Allah shi kaɗai ke da wannan malik malik ko malikun ko malikul amlak to Allah shi kaɗai ne wannan to manzon Allah yana bada labarin wani sarki da ya kasance kafin ku wa kana lahu sahibun ya kasance yana da boka falamma kabira lokacin da ya girma shi wannan bokan qala lil malik sai ya gaya ma wannan sarkin nashi kaga sarki ne yake da boka bokan kana bitanatan lahu yastakhdimuhu fi masalihihi bokan abokin asirin shi ne duk wani abu da yake gudanarwa a cikin masarautar shi babu wanda yake lura da wannan shu'un afiyas na shi wannan sarkin face wannan bokan ina mun wannan an ce bitana domin dama yawanci galibi sarakuna suna ajiye irin waɗansu bokaye nasu na musamman wanda boka ne babu wanda yake ma asiri babu wanda yake ma tsafi in ba shi ba to shi ma din wannan sarkin yana da nashi yace inni qad kabirtu lallai fani na girma fab'ath ilayya gulaman ka aiko min da yaro uallimuhu sihr wanda zan koya mai sihiri a aiko mai da yaro domin an ce kalma ta al-gulam yaro ne wanda yake lam yatajawaz 15 sana wanda bai wuce shekara goma sha biyar ba yaron kenan domin yaro kankani wanda yake dan shekara goma sha biyar yaro da yake dan mitsitsi ya fi saurin daukan karatu fiye da katon mutum ina fata mu fahimta domin babban mutum yanzu zai yana iya yiwa ka karanta mai karatu ka karanta mai ka ƙara karantawa yana iya yiwa karatun ba zai shiga cikin nan ba amma yaro kankan dan kankani kana karanta mai nan take sai ka ga ya shiga cikin kwakwalwarsa har akwai alhikmatu alhikma wacce take al-asha'ira akwai hikima wacce take wata ta yada a cikin mutane har waɗansu mutane suna ɗauka hadisi ne wanda manzo Allah wai wanda wai ake cewa wato innal innal ilma fi sigari kan naqshi fil hajar karatu a cikin yarinta na yaro kamar zane dutse ne ko wannan ba hadisi bane hikima ce koyi na masu zance dan kada wani ya zo ya maka wantu wantu ya yi dribbling da kai ka dauka cewa hadisi ne to ba hadisi bane zance ne koyi na masu iya zance to sai yake cewa ka aiko min yaro wanda zan koya mai sihiri fa ba'atha ilayhi gulaman sai ya aika mai yaro ya allimu yana koyar da shi wa kana fi tariqi ya kasance a hanyarsa idza salaka rahibun idan ya shiga hanyar shine salaka ai da kala ake nufi idan ya shiga hanyar rahibun akwai wani mai bautan Allah rahib mana abidun akwai mai bauta a hanya faqa'ada ilayhi sai ya zauna a wajen shi shi yaron wa sami'a kalamahu sai ya ji zancen shi fa a'jabahu sai ya bashi sha'awa a'jabahu sai ya bashi wa kana idza ata ya kasance idan ya zai kema wannan bokan marra bil rahib sai ya wuce ta wajen wannan mai bautan wa qa'ada ilayhi sai ya zauna a wajensa ina fata mun fahimta sai ya zauna a wajensa fa idza ata sahira amma idan ya zo wajen bokan zaraba sai ya dike shi fashaka zalika ila Allah sai kai kukan haka zuwa wajen shi wannan mai bautan Allah fa qala sai ya ce idza khashita sahir idan ka ji tsoron bokan fa qul ka ce habasani ahli na ne suka tare ni saboda wani uzuri wa idza khashita ahlak idan ka ji tsoron iyalanka kuma fa qul habasani sahir ka ce boka ne tare ni kaga zai dinga wasa da hankalin su kenan boka wanda ko ya sani shi kafiri ne da nassin alqur'ani to amma ga boka wanda shi sarkin yana tare da boka wanda yake koya mai abubuwa wanda yake nuna mai abubuwa da zai amfani da shi wanda ubangiji ta ala labarta mana cikin suratul baqara yake gaya mana wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman ash shayatin kafaru annan an ce wa ma kafara sulaiman annabi sulaiman bai kafirta ba to waye kafirta kenan ash shayatin kafaru kafare su shaydanu su ne suka kafirta wadansu shaydanu ake nufi bokai duk wanda yake yin aiki na sihiri to boka ne shi ba amma sihirin kashi biyu akwai sihiri na tafiyar da kwakwalwar mutum da tafiyar da tunaninsa akwai sihiri wanda kuma ake yi wanda yake tamwihun bil khida'i wal hiyari bil shu'udati wa ghayriha akwai wanda ake yin shi da dan wasu irin kulumbotai da za a yi domin a saba ma Allah domin wata biyan bukata ta yi amma sihiri da ake yi da zaka iya yi na magana ya iya tafiyar da kwakwalwar mutum to wannan shi ma'ana ana kiran shi sihiri ina fata mun fahimta akwai ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qais bin Asim da shi da Az-Zabarqani bin Badal sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kalli Az-Zabarqani bin Badal sai manzon Allah ya ce wani yi magana a cikin ku sai Zabarqani ya fara magana can ce Qais bin Asim shi ma ya fara magana sai manzon Allah ya ji maganganun su wannan akwai zakin magana wannan akwai zakin magana kamar da bukhari ambaci hadithin hadithi na 5146 sannan ya ƙara ambatan hadithin hadithi na 5767 sannan imam ahmad ya ambaci hadithin a cikin musulun imam ahmad mujalladi na biyu shafi na goma sha shida sannan ya sake fatar da hadithin a shafi na hamsin da tara sannan ya sake fatar da hadithin a shafi na sittin da uku ya sake fatar da hadithin a shafi na casa'in da hudu yake cewa manzan Allah da ya ji zancen wannan da na wannan sai manzan Allah ce inna minal bayani da sihira lallai a cikin bayani akwai sihirci akwai sihiri wanda yake iya ɗaukin tunanin mutum dole ka yadda idan wani ya maka zance saboda zaƙin magana da iya magana sai ka yadda ko baka so ka yadda ba da wannan ne zaka samu mutum galibi wanda suke cikin masallacin nan sai ɗaiɗai zaka iya samu duk wanda ya samu ko ya aure zaka samu tsabaragin iya maganarsa ce ta kwace shi a wajen budurwarsa wani bayanin tsare kai akwai yanin hawa galibi mutane za ka samu bayanin su ne ke kwatansu in ba dai mutum an ba shi ladan noma ba sai dai lajin noma ne amma ba lajin noma ba za ka samu bayanin mutum ne zai samu bai da kokobo amma yanzu iya da wani kaɗa hankacin ɗinsa da wani ɗanki ɗinsa bayanin da zai yi ko sai ka ji gaba ya ɗimo ta yarinya duk yadda za a yi a kwace shi sai ka ganshi tije ne kada ka ji ga furfura amma ku matasa ga azdown ɗin da ake bukata amma duk yadda ka yi ba za ka iya kwace wannan tsohon abuwan ta ba tsoho take so saboda yana da yanin bawa da ya fi ƙarfin naka wannan shine asihir nazance ina fata mana fahimta to anan ana iya samun wannan to ana samun sihiri to amma wannan bokan shi sihirin shi na mugunta ne sihiri ne wanda yake Hadithi ya tabbata cikin sahih bukhari Hadithi na 2615 sanan hadisin ya sake tabbata cikin sahih bukhari Hadithi na 2766 sanan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim Hadithi na 89 hadisin abu hurairah radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa bokanci iya daga cikin abubuwa masu halakarwa ijtanibu sab'al mubiqat bayan manzon Allah ya ce ashirku billahi sai ce as-sihr sannan manzon Allah sallallahu alaihi ya ƙara ambatan ita shirka tana daga cikin abubuwa wanda take na shirka ita sihiri kanta wanda hadithin ya tabbata cikin sunan abi dawud hadithi na 3883 sannan hadithin ya tabbata cikin sunan tirmidhi hadithi na 3280 sannan hadithin ya sake tabbata cikin sunan tirmidhi hadithi na 3530 sannan hadithin ya tabbata cikin sunan ibn majah hadithi na 3240 sannan hadithin ya tabbata cikin musnad imam ahmad hadithi na 3464 sannan hadithin ya tabbata a cikin at-tabarani a cikin al-awsat mujalladi na biyu shafi na 119 sannan hadithin ya tabbata cikin sahih ibn hibban hadithi na casa'in sannan hadithin ya tabbata a cikin al-baihaqi na sunan al-kubra mujalladi na biyu shafi na 350 sannan hadithin ya tabbata sahih ibn hibban ya ambace shi shima hadithin in ka duba mujalladi na hudu shafi na 463 hadithi na 8290 sannan albani ya inganta hadithin a cikin as-silsatu sahiha hadithi na 331 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruqa wat tama'im wat tiwala tashirkun. inna zuqa wa tama'im wa tiwala menene tiwala shine mutun yazo yayi sihiri tsakanin miji da mata domin macen dole sai ta so A ana samun haka yi mutum ya je budurwa ba ta san shi saboda neman bala'i ya je ya samu boka ya ce duk yadda za a yi duk yadda za a yi a sa ta so kuma dole boka sai ya kulumbotai shi sa duk inda aka yi auren kwana biyu sai ka ga inda soyayya dama fit one ce ba natural ba ce sai ga an samu matsala daga baya ina fata mana fahimta to wannan shine sihirin da yake na haramun sihirin da yake ba ingantacce ba sihirin da yake mara kyau ina fata mun fahimta wanda hukuncin shi boka da yake yin sihiri kamar da ruwaya ta tabbata ta ibnu sabiki wanda ta tabbata a cikin al-isaba na ibnu hajar mujalladi na biyu shafi na 250 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yudrabu darbatan wahidan fayakuna ummatan wahida za a mai duka ɗaya ne da takwabi duka ɗaya za a mai takwabi a gama shi kawai da wannan dalili malamai suka tafi kan ce boka idan aka same shi yana bokanci za a ɗauki takwabi a sare mai kai bugu ɗaya kawai a gama da shi da wannan mazhaba ce ta imamu abu hanifa da ahmad bin hanbal da imamu malik rahimahullah suka tafi kan duk inda aka samu boka ta hukuncinsa a sare mai kai kawai da wannan mazhaba ta imamu malik su sun ɗauko ta ne daga umar ibn khattab da abdullahi bin umar da usman da hafsa matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da jundub bin ka'ab da jundub bin abdullah duka waɗannan ita ce mazhabar su akan duk inda aka samu boka to aka shi shi kawai a gama da shi ina fata muna fahimta boka duk inda yake to kafiri ne in ji malamai a kashe shi amma nan akwai wata matsala guda ɗaya shin sihirin da ake yin shin lahu ta'thirun wa haqiqa shin yana da tasiri kuma haqiqa ne shin bokanci ko ƙarya ne to nan ne aka samu sabani bakin malamai mu'tazilawa da waɗansu daga cikin ba'du ahli sunna sun tafi akan cewa lallai bokanci bokanci bai da wani tasiri bai da wani haƙiƙa ba gaskiya bace su dalilin sa nan ka koma cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala yana cewa yukhayyaru ilayhi min sihrihim annaha tas'a hakanan da faɗin Allah matsaukin sarki da yake labartawa a cikin a cikin a cikin suratu taha nan ma ubangiji ta'ala yana labarta mana dangane da maganan yadda bokaye suke yi ubangiji ta'ala yake cewa saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim suratul a'raf wannan shine hujjojin su da suka faɗa. amma jumhurul ulama sun tafi akan cewa bokanci iya da tasiri to amma su mu'tazilawa da suka ce bokanci bai da tasiri hujjojin su ne sun faɗi wannan ayoyin sai suka ce ai dalilin da yasa bokanci bai da tasiri ai gaba ɗin shi takhyilun wa khida ai yaudara ce kai a cikin sa domin zaka iya samu boka zai iya zuwa ya ajiye tsuntsu ya yanka ya koyi wani a jikin sa sai ya dauko ɗayan ko sai ya jefar da shi ya tashi sama sai ya ce to baka gani ba sai ya dauke wannan matacin sai ya koyi suka ce ai yaudara da yake kenan ina fata mun fahimta sannan sai suka kawo hanya ta biyu suka ce bi tariqi tawaqu ana samun bokanci ta hanyar dauko labari boka sai ya tura wani wanda ya san wancan domin ya dauko labari ina fata mun fahimta ya zo ya fada mai sai ya hukunci da wannan abin da aka fada mai sannan suka ce na uku bokanci ana yin sa ne bi tariqil wishayati wan namima ta hanyar annaminanci da hada guri kamar da aka samu ɗaya daga cikin magabata ana kan shi aljassas a cikin tafsiru ayatin ahkam mujalladi na shafi na 48 ya ba da kissar wani abu da ya faru a lokacin shi wata mata ce tana tare da mai gidanta sai ita ta ga alamar cewa ba alamar mai gidan nata kaman ira so ya kara mata aure sai wata mata ta zo ta same shi ta samu boka sai bokan ya ce mata to ki je ki samu matan nan ki faɗa mata cewa mai gidan ta fa yana so zai kara mata aure ne lalle idan ta yadda to zaki mata wani sihiri da sauransu sai ki samu ki tafiyar da ita da ta je ta samu matar sai ta ce mai gidanki ba zai kara aure zai kara aure ko san mata ba su san kishiya hankalinta sai tashi to ya za a yi sai ta ce mata to yadda zaki ki dauko min gashin gemu sa guda uku baya uku kawai in kin dauko zamu gama da shi bayan an haka shi kuma sai matar ta sake zaga ta sami gidan a kasuwa ta ce to matar ka kiyaye da kyau ba ta kauna ka cikin dare za ka zo za ka ganta da wuka to za ka yanka kai sai ce haka ne shi kuma da ya zo da ya kwanta kamar yana bacci sai ya da ido daya kawai sai gashi ta zo kuwa tana neman za ta cire gashi kwayar ku kaga shi kuma me zai zata ai za ta kashe shi ne kawai kawai shi kuma dama ya ajiye kasa a gefe aka kawai sai gama da ita kashe ta yana kashe ta labari ya kai ma ɗan uwanta su masu zo suka kashe shi sai bala'i dinga faruwa kaga wannan ta hanyar annabimanci sannan ana iya samun bokanci kuma yadda suke yi su bokayen don ku san yadda sirrinsu yake idan ana so a haukata mutum to suna yin shi ta hanya ta hila dabara sai a ɗauki dimagul himar ƙwaƙwalwa ta jaki in aka ɗauki ƙwaƙwalwar jaki aka ba mutum ko garinta aka niƙa aka sanya ma mutum abinci ya ci to sai ya haukaci sai ga ganshi ƙwaƙwalwarsa ta koma kamar ta jaki na yin abubuwa na hauka-hauka domin jaki dama da ƙiƙi ne to duk mutumin da ya sha ƙwaƙwalwar jaki ko ya ci ƙwaƙwalwar jaki to shi ma sai ya zama da ƙiƙi to abin da suke dabarar da suke kenan ina fata mun fahimta amma dai jumhurul ulama sun tafi kan cewa lalle bokancin yana yin tasiri domin ai tasiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba cikin sahih bukhari hadisi na 3175 sannan idan ka sake duba cikin sahih bukhari hadisi na 2763 sannan ka sake duba sahih bukhari hadisi na 6663 ai akwai wani mushiriki da ake kiransa labid bin al-asam ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri wanda manzon Allah yana mafarki sai ki ga ma Aisha nayi mafarki naga wani mala'ika yazo ya tsaya ta bakin kai na dai kuma ta bakin kafata sai ke cewa hadha rajul matbubun wannan mutumin amai sihiri sai ɗayan yake tambaya wa man tabbahu wane ne sai ce labid bin al a ina ka aka ce a wata bi'ru razwan a wata bishiya wata rijiya ce aka ce aka dauki gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka hada ka mai sihiri har ya kai manzon Allah yana rikirki cewa ba ya iya gane in yayi sallah ma ko bai ba manzon Allah ya rikice zai fito ya dinga sanin anya mun yi sallah kuwa sai a ce ai an yi ya rasulullah sai manzon Allah ce subhanallah sai ya zauna sai manzon Allah ce ya kuwa dazuwa ne yazo ku a ce ai yazo manzon Allah gaba ɗaya rikice kaga ya nuna sihiri yana tasiri dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'o'in da idan mutum yana yi Allah madaukin saki zai kare shi daga sihirin da duk masu sihiri suke Allah gafarta mana wanda yake nuna cewa shi boka inji malamai suka ce boka automatically kafiri ne saboda ya warware sharadi na la ilaha illallah sharadin la ilaha illallah sharadi ne guda bakwai shi sa ɗaya daga cikin magabata hakami alhafiz hakami a cikin sullam wani littafin sa ne yake cewa sharuɗa na la'ilaha ilallah yake cewa wa bi shuruɗin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iduha bin nutq illa haythu yastakmiluha wal ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadr ma aqulu was sidq wal ikhlas wal mahabba wa faqaka Allahu lima ahabba ya ce waɗannan su ne al'ikhlas wa sidiku idan mutum ya haɗa su gaba ɗaya to ya haɗa rukunai na la'ilaha illallah shi kuma boka ya riga ya warware waɗannan gaba ɗaya bai dada da su ba bai dada cewa ya jawo zuwa ga Allah ba duk mutum da ya bi la'ilaha illallah ai magana ka duk mutumin da ya yadda da kalmar la'ilaha illallah to ko an ki ko an so wannan mutumin ya riga ya hauta da mutsira amma boka ya riga ya riga kalmar la'ilaha illallah ina fata muna bayyana to da wannan dalili sai muka ci gaba sai yake cewa fa bainama huwa ala zalika ha بينما هو على ذلك إذ أتى على جافة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم السائل وأفضل أم الله أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الله أحب إليك من أمر الشاهد فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تهن علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فبينما هو على ذلك باين يارن yana tsakanin haka iz ata ala dabbatin azima sai zai kemo ta dabba mai girma qad habasat nas ta tare mutane fa qala zai ce al yawma a'lamu as-sahiru afdal yau zan sani boka shi yafi falala yafi daraja amir rahibu afdal ko kuma wannan mai bautan shi yafi falala fa akhadha hajaran sai dauki dutse ai ka katuwar dabba akan hanya ko Allah ya fito da wata katuwar dabba ta tare hanya mutane ba sa iya wucewa fa qala sai ce Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilayka ya Allah idan al'amarin wannan mai bautan ya fi soyuwa a gare ka min amri Isra'il akan al'amarin bokan nan faqatul hadhihi dabba ka kashe wannan dabba hatta yamdi annas har mutane su wuce faramaha sai jefe ta da wannan dutse faqatala sai kashe ta wa madanna su sai mutane su wuce bayan mutane sun wuce fa atar rahiba sai zo ma wannan malamin mai bauta fa akhbaru sai bashi labari fa qala lahu sai wannan malamin mai bauta yace ai bunai ya kai dana anta al-yawma afdalu minni lalle yau kafi ni falala kafi ni daraja qad balaga min amrika al'amarinka ya kai ma ara kamar da nake gani wa innaka satubtala kuma lalle za a jarabe ka Haka wannan ya nuna karama Allah ya bashi domin karama malamai suke ce min usuli ahli sunna at-tasdiq bi karamati al-awliya iya daga cikin aqida ta ahlus sunna ka yadda da karama ta auliya masoyan Allah hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake labarta mana man adali waliyan faqad azantu bil harbi a karshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ubangiji ta'ala da kansa yake bada labari wa in ista'adani law izannahu har Allah madaukin saki a karshe yake cewa in ya tambaye ni zan bashi in ya nemi tsari na zan bashi har Allah madaukin saki yake cewa ina jin tsoron masoyina yana tsoron mutuwa ni kuma ina jin tsoron kada in dauki ranshi da Allah waliyin Allah kenan mutuwar sama idan lokaci ya Allah mazaukin saki baya son ya dauki ransa saboda kai akrahu musa'atahu Allah ce ba na son umuna na mai amma saboda hukunci na ne dole sai na dauke shi wannan shine waliyin Allah kaga ya nuna cewa wannan ka duba fa addu'a yayi ya Allah in wannan al'amarin wannan bokan shi bi, ko wannan malamin to ya Allah ka tabbatar wanne ne sai Allah tabbatar mai da gaskiya kaga ya nuna cewa wannan ita ce karama akwai mutumin daga ya daga hannu ya roki Allah nan take Allah zai amsa mai kaman ɗaya daga cikin cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma din daga ya daga hannu ya roki Allah magana ta kare shine al barra ibn malik al barra ibn malik daga ya tambaye manzon ya daga hannu ya ce uqsimu alayka ya rabbi lima manahtana aktafahum ya Allah ina rantsuwa a gare ka kamun kaza wallahi nan take Allah yake hadisi cikin sunan tirmidhi hadisi na 3854 sannan imamu ahmad ya ambace shi a cikin al-fathu rabbani mujalladi na 12 shafi na 120 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa kam min da'ifin mustad'afin dhi imrayni law aqsama ala Allah al-abarra al-barra bin azib ko al-barra bin malik akwai mutumin da yake mai rauni ne in yayi rantsuwa ga Allah to Allah sai ya barantar da shi a cikin su akwai al-Bara'u bin Malik hadisi ne mai inganci wanda Albani ya inganta shi a cikin as-Sahiha hadisi na 328 sannan Albani ya sake inganta hadisin a cikin al-Mishkat hadisi na 6239 kaga ya nuna cewa bayin Allah su roki Allah nan take Allah yake amsa musu wannan su ne bayan Allah na kwarai akwai wanda ba ma shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai su mu'jiza ce tasu domin mutum ya bambance tsakanin karama da mu'jiza mu'jiza ita ta annabawan Allah ce su ake baiwa wannan karama kuma ana baiwa mutumin Allah ne tsoron Allah tsoron ka na Allah shine Allah zai baka wannan abu ka duba Khalid bin Walid Khalid bin Walid wanda ko ya sani kafin zuwa musulunci ya cutar da musulunci amma Khalid bin Walid abinda zai baka mamaki Khalid bin Walid wata rana ya shiga wani irin shinge irin na kafirai inda suka kare din da ya shiga gurin yana so sai ya bude kofa domin musulmi su samu su shiga domin a ci galaba akan kafiran yana shiga kafiran sai suka zagaye shi suka kama shi suka ce to mu hukuncin da zamu maka shine an tashraba summan ba za mu kyale ba sai ka sha guba guban da yana sha in a kaida ce minti ɗaya mutum ya gama ya mutu abun mamaki nan take shi Khalid bin Walid sai ya dauka ya sha da ya ga nogo nogo ko sai ya dauka ya sha yana shan ta ko sai ya fita idan ka duba cikin wato fadailu sahaba na wato Imam Ahmad bin Hanbal idan ka duba mujalladi na biyar shafi na 120 haka nan Abu Nu'aym shi ma din ya ambaci ita wannan kisa mujalladi na biyu shafi na 210 sannan abu nu'aim ya sake ambatan kisan mujalladi na tara shafi na 159 sannan al'azza ya inganta hadithin wato Imam al-Haythami a cikin Majma'u zawaid wa Manba'u al-Fawaid mujalladi na tara shafi na 350 Imam al-Tabarani shi ma din ya ambace shi a cikin Al-Awsat mujalladi na tara shafi na 350 Abu Ya'la shi ma ya ambace ta a cikin littafin sa mujalladi na tara shafi na 350 sannan duka malaman duniya sun yarda cewa wannan hadisi ya inganta sannan Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin sa Al-Isaba mujalladi na ku shafi na 73 yace wa rawahu ibn Abi Dunya bi sanadin sahih yake cewa haka wannan bawan Allah Khalid bin Walid ya shiga cikin wannan shigin kuma ya fata kaga wannan sune bayin Allah wannan ita ce mene karama amma mu'jiza shine kamar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Qatada an-Nu'man da aka je yakin Uhud aka cire mai idanunsa kamar yadda Ibn Abdul Bar a cikin littafin littafin sa al-Isti'ab al-Isti'ab ya ambaci hadithin hadithi na 1107 yake cewa lokacin da sa ya fado ya zo haddidi idan shi fa ya cire sai manzo Allah sassani ya ga idan sai manzo Allah ya kama idan ko sai ya mai da shi kaman ka dauki block ka mai da shi inda yake manzo Allah yana mai da shi fa kanat ahsana ma kanat sai ce duk a jikinsa idan guda biyu babu wanda ya fi kyau irin wanda manzo Allah mai da hannunsa kaga wannan mu'jiza ce babu wanda ya sai samu wannan amma karama Allah subhanahu wataala yake baiwa wanda ya so bayan wannan ma ai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari mujalladi na shida shafi na 260 da shafi na 660 sannan cikin sahih muslim mujalladi na daya shafi na 111 nan ma akwai wani sahabi da ake kinsa as sa'id bin yazid as sa'id bin yazid wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ganshi sai manzon Allah ya kira shi da manzon Allah ya kira shi ko sai manzon Allah ya kama hannun shi sai daura kan as sa'id bin yazid sai manzon Allah mai addu'a da mai da mai addu'a sai manzon Allah ya daga ya tafi Sa'ib ibn zid addu'a da manzo Allah mai ya Allah afil umrahu ka dau ka tsawaita rayuwarsa asa ibn zid sai da shekara 94 a rayuwa a shekara 94 da yayi babu wani ciwo da yake damunsa a jikinsa inda ka san kamar dan shekara 30 komai na jikinsa yana aiki inda ka san saurayi haka ya koma zuwa ga Allah as-sa'ib bin yazid daidai inda manzo Allah ya taba hannunsa ya dafa kan nan ne kaɗai baki irin amma dukkan jikin kan shi gaba ne sai kuma fari tas amma saboda albarkacin hannun manzo Allah nan inda aka dafa sai ya zama baki irin ko fari bai ba amma sauran gaba ɗaya kan ya koma fari Kamar ita ce mu'jiza amma karama ita ce wanda Allah yake bai wanda ya so cikin bayinsa kamar yadda ya bai wannan bawa Allah ya bashi ya dauki dutse ya jefi dabba rayayya kuma ta mutu kuma mutane suka koma suna wucewa ba irin karama ta wani kawai wai shi karamarsa wai wata rana kawai da ya zauna ya kalli rana sai da ya shekara guda yana kalli rana shekara guda idan shi ya jaja a wurin kamar garwashi wai kawai sai ya ɗauko garwashin sai da idan shi ya koma kamar garwashi sai ya koma yana sa gilashi yana son gilashi wata rana sai wani muridinsa sai ya sa sai ya ce Allah ƙara mashi yau karama ni ba ba mu taɓa ganin idanunka ba tun da muke da kai sai ce a daga cikin karama ta idan na kalli mutum zai mutu don haka karka yadda ka ga idanuna muridin nan ya muna ce shi sai ya gani shehu yana buɗe idanunsa kawai kawai muridi sai faɗi mutu kaga ya kashe muridinsa kenan yau man yabtu mu'minan mutamidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha kaga wannan karama ce ta ƙarya ba ta gaskiya ba ina fata mun fahimta to wannan yaro ya jefi dabba dabba har ko mutane suka koma suna wuce fa atar rahib fa ya zo ke ma wannan arrahib ya bashi labari ya ce ai bunayi anta al-yawm afdalu minni ko qad balaga min amrika ma ara ina ganin al'amarin ka ya kai inda ya kai sai ce wa innaka satubtala ko sai ce wa nakasatu butala lallai za a jarrabe ka fa in buturita idan aka jarrabe ka fala alai ka da kanuna ni wa kana al yaron ya kasance yubri'ul akma wal abras yana warkar da wanda aka haife shi makawo shine al-akma wal abras da kuma wa da kuturu waɗannan siffofi ne da mu'ujiza ta annabi Isa alaihi salam in ka koma cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala yana cewa wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min tin kayati tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idnillah al qira'ati imam wabsi fayakunu ta'iran bi'iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'iznillah idan ka koma cikin suratul maida kuma nan ubangiji ta'ala yana labarta mana idh allah ya isa ibn maryama idh kun ni'mati alayka wa ala walidatika idh ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nas fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wa tawrat wal injil wa idh takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi'izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبين فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين haka wannan ya nuna cewa mu'jiza ta annabi isa alayhi salam yubri'ul akmaha wal abrasa amma sai ki ta bi idnillah a cikin suratul al-imran a cikin suratul maida kuma yana cewa bi idni da izini nan ji Allah kake yin wannan ya nuna izinin Allah ne ke ba da umarni in kar duk abin da mutum ya yayi domin shi ma wannan yaron ai addu'a yace Allahumma Allah ya kira wannan nuna maka duk dan adam da yake cikin wata matsala babu wanda zai kira in ba Allah ba duk wanda ka kira ka kira shirme ka duba annabi adam alayhi salam shi ma din da ya tashi yayi laifi a gidan aljanna ai Allah ya kira da shi da hawa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin haka nan idan ka duba annabi nuhu alaihi salam shi kansa annabi nuhu alaihi salam yace rabbi rabbi rabbi najini wa ahlini min alqawmi zalimin da kuma fadin Allah madaukin sake yace faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'i min almu'minin kaga nan shi ma addu'a annabi nuhu alaihi salam yi haka nan annabi lutu alaihi salam yace najini wa ahli min alqawmi zalimin haka nan idan ka ƙara duba annabi yusuf alaihi salam shi ma din yana addu'a Allah yake kira yace qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin haka nan annabi zakariya alayhi salam ubangiji ta'ala ce kaf haya ayyun sad dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya idh da rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-muwaliya min qada'i wa kanat imra'ati aqiran fa hab li min kaga shi ma addu'a annabi zakariya alaihi salam yayi dan haka duka annabawan Allah kowa addu'a yake yana neman Allah subhanahu wataala ya gafarta mai haka nan annabi annabi Musa alaihi salam yace qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara ya Allah ka gafarta masa Allah ce fa gafara sai aka gafarta mai kaga ya nuna cewa duk wanda yake neman wani abu a wajen Allah yake nema ka duba shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratul mu'minun ubangiji ta'ala ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin da kuma fadin ubangiji ta'ala yake cewa yake cewa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira kaga ya nuna duk wani annabin Allah da duk wani mai matsayi a wajen Allah babu wanda zai roƙa cewa sai Allah to shi ma wannan yaron kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya roƙa to dan haka yaron yake yi yubri akmaha wal abras wa yudawi nasa yana ma mutane magani min sa'irin adwa'i da sauran magunguna fa sami'a jalisul lil maliki sai mazaunin sarki ya samu labari kana qad amiya ya kasance ya zama makaho fa atahu bi hadaya kathira sai zo mai da wasu hadaya masu yawa fa qala sai ce ne ma hahuna قال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شقيتني فقال إني لا أشكي أحدا إنما يشكي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام وجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تريد الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني وتفعل فقال إني لا أشكي أعلم إنما يشكي الله شعرها sai sarki ya kira dan mai wato dan majalisa kaman waziri shine jalis mai zama a wajen majalisa fa qala yace ma ha huna laka ajma daga nan zuwa can ajma zan tara maka in anta shafaitani idan ka bani ka bani lafiya in juwa jalisul lil malik shi wannan mai zama a majalisar sarki yana gaya ma shi wannan yaro wanda Allah ba shi karama fa qala yace inni la ashfi ahadan ni na bana warkar da kowa bana warkar da innama yashfi Allah ta'ala Allah shine kadai yake warkar da mutane waye mai warkar da mutane ai ubangiji ta ala labarta mana a cikin suratu bani isra'il wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara ka gane cewa babu wanda yake babu wanda yake mai bada waraka daga cikin sunayen Allah akwai ash-shafi kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi idan yana addu'a inji Aisha take cewa yana cewa Allahumma rabban nas adhhibil basa ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama kaga ya nuna cewa babu wanda yake bada waraka in ba Allah subhanahu wataala ba shi yasa annabi ibrahim alayhi salam shi kansa ma da yake faɗa lokacin da rashin lafiya ya same shi yake cewa kai ku saurara qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin idan na rashin lafiya shi ke bani waraka wani ne Allah subhanahu wataala to shine anan yake cewa to ni bana warkarwa innama yashfi Allah ta'ala Allah kadai shine yake warkarwa fa in amanta billahi ta'ala idan ka imani da Allah ta'ala da'awtu Allah sai roki Allah fa shafaka sai baka lafiya fa amana billahi ta'ala sai imani da Allah subhanahu wa ta'ala kaga magana ta kai dama imani da Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce shine al-i'tiqadul jazim bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqu al-mudabbir li kulli amr kai da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine komai shine ar-raziqu al-muhyi al-mumit shine mai raya Allah kuma shine mai kashewa kuma ka yadda da cewa Allah subhanahu wataala ittasafa bi sifatil kamal ya siffantu da siffa ta cika almunazzahu an kulli aibin wa naqsin wanda ya tsarkaku daga dukkan wani aibi ko wani naqsu to ce wannan yaro shi wannan mai zama a majalisar sarki sai imani da Allah subhanahu wataala wanda imani da Allah subhanahu wataala malamai suka ce sai ya cika abubuwa guda hudu na farko shine al-imanu bi wujudillah na biyu shine al-imanu bi rububiyyatillah na uku al-imanu bi uluhiyyatillah na hudu shine al al-imanu bi asma'illahi wa Fati dole sai mutum ya imani da wannan to wannan yaro sai imani shi wannan mai zama a cikin majalisar sarki sai imani da wannan fa atal malika sai zo wajen sarki fa jalasa ilayhi sai zauna a wajen kama kana yajlisu kamar yadda kasance yana zama fa lahu al-malik sai sarki marar da radda alayka Sarak, wane ne ya dawo maka da ganinka kala ce rabbi ubangiji na kala ce walaka rabbun gairi kana da wani ubangijin wanda ba ni ne ba domin dama shi sarkin sarki ne wanda yake ya mallake mutanen garin kowa kawai bautata mai yake shine Allah sai yake cewa yanzu kana da wani Allah wanda ba ni ba ya yace rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na da ubangijinka shine Allah kaga magana ta kare an ba ta ba mashifatu ibnatu fir'aun wacce take taje mai yar fir'auna kai ita ma din haka ya faru da ita tana cikin taje mata kai sai kum din ya fada ga sarki ce subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na yarinya sai ta ce a uban babana kenan sai ta ce a ah, rabbi wa rabbu abiki babana da baban babanki sai ta ce a ah, zan gaya babana ta ce ki faɗa tana zuwa kawai nan take fir'aun yana fitowa sai ya ce za ki yadda ki dawo ga ki dawo ni ne Allah ta ce ban yadda ba aka ɗauko ‘ya'yanta aka haɗa wani irin man gyaɗa zaftan mali'atan hararatan ya ƙonu ya soyu haka aka dinga jefa su suna farfashewa ke ma za ki dawo ta ce ba za ta yadda ba ba za ta dawo ba Allah shi ne kaɗai nan take ko ita ma ɗin aka jefa ta sai ta ce amma da Allah kafin a jefa ni a ɗauko wannan ƙatuwar jakar da ake sanya mutane wanda ta tagulla ake yin ta a ɗauko sai an zo inda gidanmu yake a kashe ni a wurin sai a rusa gidan a kanmu domin wurin ya zama shi kabarin kabarinmu haka aka aikata musu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari hadithin Abdullah bin Abbas yace marartu laylata usriya bi فشممت رائحة طيبة فقلت يا جبريل من هذا فقال هذا ريح ماشطة ابنة فرعون وولدها manzo sassan sallallahu alaihi ya ji yayi Isra'i da Mi'raj kamar da hadisin ya tabbata cikin Sahih bukari hadisin ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad hadithi na 2882 sannan hadisin ya tabbata a cikin Mustadrak na Imam Al-Hakim hadithi na 3794 sannan Imam Al-Baihaqi ya ambaci hadisin a cikin wato littafin sana Dalailun Nubuwa hadithi na 300 hadithi na 676 sannan hadisin ya tabbata a cikin Shu'abul Iman hadithi na 1578 sannan hadisin ya sake tabbata a cikin al-Isra wal Mi'raj na Imam al-Baihaqi mujalladi ne dai shafi na 79 yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi Isra'i aka kai shi saman bakwai sai manzon Allah ya ji kanshi daga gidan aljanna sai ya ce wa malaika Jibril wannan wani kanshi ne sai ya ce wannan kanshin wannan mata da take taji kan yar Fir'auna ce kake jin ta shi ita da 'yanta, ita da 'ya'yanta gaba daya kaga ya nuna cewa kenan sun yadda Allah ne kaɗai, ga irin tagomashin da Allah ya musu shi ma din wannan sarki sai da aka faɗa mai rabbi wa rabbuka Allah fa akhadahu sai ya dauke shi falam yazali yu'adhibu bai kushe bai na azabtar da shi hatta dalla al gulami har sai da aka nuna yaron faji'a bil gulam aka zo da yaron fa qala lahu sai sarki ya ce mai ai bunai ya kai ɗana, kadi balaga min sihrika sihrinka fa ya kai ma tubri'ul akmah wal abras har kana warkar da makaho wanda aka haife shi da makanta wal abras da kuma kuturu wa taf'alu wa taf'alu kana yi kana yi fa qala yace inni la ashfi ahadan ni bana warkar da kowa innama yashfi Allah ta'ala Allah shine kadai yake warkar da mutane fa akhadahu sai ya dauke shi fa lam yazal yu'adhibu bi gushi baina azabtar da shi hatta dalla ala rahib har sai da aka nuna wannan malamin mai bauta fa ji'a bi aka zo da wannan malamin mai bauta fa qila lahu aka ce irji an dinika fa koma kan addininka fa aba sai ki fa da'a bil mishab sai aka zo da zabtu sai ce mene فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفني بما شئت فرجفت فرجفت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرطوم وتوسطوا به البحر فإن رجعوا عن فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيه بما شئت فانقطعت به السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال ما فقال ما فقال له الملك ما فعل أصحابك yace fada'a bil mishal sarki da yace ya dawo kan addinin sa shi wannan malamin mai bauta sai ya jigo fada'a bil mishal sai kira aka mai zartu fa wudi'a al mishal sai aka sanya wannan zartan fi mafraq ra'si a tsakiyar kansa fa shaqqahu sai tsaga shi biyu hatta waqa shiqa har sai da gefen ya fadi gefe da ya fadi nan ma ya fadi thumma ji'a bi jalisi sai aka zo da mai zama a majalisar sarki fa lau aka ce mi irji an dini dawo kan addinin ka ba aba sai fawdi al-misharu sai aka sanya wannan wato wannan zarto din fi mafarqi ra'si a tsakiyar kansa fa shaqqahu ya tsaga shi bihi hatta waqa shiqa hasir gefen sai ya fadi gefe thumma ji'a bil gulam sai aka zo da wannan yaro faqila lahu aka ce mai irji an dini dawo kan addinin ka fa aba sai ki fa dafa'ahu ila nafar min ashabi sai tunkuda shi zuwa ga wadansu sahabban shi mutanen sa kenan fa qala ce idhabu bihi ila jabal kaza wa kaza ku tafi da shi dutse kaza da kaza fas'adu bihi jabal ku hau dutsen da shi fa idza balagtum dhirwatahu idan idan kun kai kokolwarsa fa in raja an dini idan ya dawo kan addinin sa wa illa in ba haka ba fa tarahuhu kujihu shi fa zahabu bi sai suka tafi da shi fa sa'adu bihi aljabal sai suka hau dutsen da shi fa qala ana hawa dutsen sai ce allahumma kfinihim bima shi'ta ya Allah ka isar min da su yadda ka so domin mashi'a ta Allah sai in ya so din idan bai so ba duk abin da ka faɗa ba zai yi ba domin mashi'a ta kashi biyu ce akwai mashi'a kauniya qadariya akwai mashi'a kauniya shar'iyya mashi'a kauniya qadariya hukunci ne na Allah yadda ya ga dama ka zamo a haka haka ya ga dama yadda ya ga dama ka zamo a yadda kake nan ka zamo da iyalanka da ƴaƴanka ka zauna a cikin nan unguwar rogo ko ka zauna a nan layin mudi ko a sabon layi ko a ina ne wannan mashi'a ce tashi yadda ya ga dama ka dinga cin abinci so biyu ko so uku a rana yadda ya ga dama ka dinga samun kuɗi yadda ya ga dama ka dinga yin numfarfashi yadda ya ga dama ka dinga dariya yadda ya ga dama ka dinga turnikewa ka dinga kin dariya duk wannan a ce tashi in ya ga dama da yau watakila da america za a yi bika inda ya ga dama da a saudiya kake amma mashi a sace sai ga dama sai aje ka can lungu unguru wannan a ce ta sai ka ce Allahumma bi mashi ta ya Allah ka isar min da su yadda ka fara jafa bihimul jabal sai dutsen koyi motsi da su kaji fara jafa bihi muljaba sai dutse ya motsi da su fasaqu sai suka fadu suka fadu kaga dutse ya motsi ai babun mamaki bane ai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo kan dutsen Uhudu da shida, Abubakar da Umar da Uthman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawa ko sai dutsen ya fara motsi sai manzon Allah ya ce usbut ya Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ka tabbata dutsen Uhudu yadda kake annabin Allah ne akan ka da siddiqul umma abubakar siddiq sannan kuma da shahidan shahidai guda biyu shi da umar da uthman kuma haka suka zama shahidan aka kashe su suka zama shahidan nan take dutse ya girgiza waɗannan suka fado bayan sun fado waje a yamshi ilal malik sai taho yana tafiya wajen sarki faƙali lahu malik sai sarki ce ma fa'ala ashabu mai abokan naka suka yi kuma faƙali ce kafanihimullahu ta'ala Allah ya isar da ni daga gare su fa dafa'ahu sai qaratun kudashi ila nafar min ashabihi zuwa waɗansu tawaga in an ce nafar mutane daga ɗaya zuwa goma ya tunkuda su zuwa wajen mutum goma din fa qala izhabu bihi ku tafi da shi fahmiluhu fi ƙurƙuri ku dauke shi a dan wani kwalkwale qurqur ay safinatun saghira yar karamar kwalkwale Wata tawassatu bihi al-bahr ku yi tsakiya da shi a tsakiyar kogi fa in raja an dini idan ya dawo kan addinin sa wa illa in ba aka ba faqdihu ku je goshi fa zahabu bihi sai suka tafi da shi fa qala ana hawa sai ce allahumma kfinihim bima shi'ta ya allah ka isar min da su yadda ka so fankafa'at bihim as sai kwalkwalan ya juya da su fankafa'at fanqalabat sai ta juya fa ku sai suka limi gaba ɗaya su kaga iko na allah waja a yamshi ilal malik sai taho yana tafiya wajen sarki shi kuma din bala'i daga an gama sai da wajen sarki faƙada lahul maliku sai sarki ya ce mai ma fa'ala ashabu mai abokanan naka suka yi faƙada ya ce ka fahimihimullahu ta'ala Allah ya gama min da su fa qala sai malik sai sarki yace innaka lasta bi qatil yace masa sarki ba za ka iya kashe ni ba hatta taf'ala ma amruka har sai ka aikata abin da na umarci ka da shi qala sai ce wa ma huwa menene wannan qala ce tajma'u nasa fi sa'idin wahid ka tara mutane a wani bigire guda daya wa taslubuni ka ka cizge ni ka ɗaure ni kenan fi jib'in ko ala jib'in akan wani wato kutittar irin na bishiya thumma akhadha sahman min kinanini sannan in ka jiz in ka cizgiye ni thumma khudh sahman min kinanati ko sai ka dauki takwabi na daga cikin gidan bakata thumma da'i sahma sannan ka sanya wannan bakan ko shi mashin fi kabadil qusi a cikin wato abun baka nan thumma qul sai ka ce bismillahi rabbil guda. da sunan Allah ubangijin wannan yaro sun marmini sannan sai ka jefe ni fa innaka idza fa'alta zalika lalle kai idan ka aikata haka qataltani zaka kashe ni fa jama'a an-nasa fi sa'idin wahid sai tara mutane a bigiri guda daya wa salabahu sai tizgiye shi ala zid'in aw an an kutikkiri thumma akhadha sahman min kinanatihi sai ya dauki takobi daga cikin wannan bakar tashi thumma wada'a as-sahma sai ya sanya wannan mashin fi kabidil qausi a cikin wannan gidan baka kuma qala ce bismillahir rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro thumma ramahu sai jefi yaron fawaka a as fi sudrihi sai mashi ya fada a kuncin yaron kuncinsa yana faduwa fi sudrihi a wannan kuncin nashi yana fadawa sai ya fada a sudri me muka ce a sudugu kuncinsa a yi yadahu sai yaron ya sanya hannunsa fi sudrihi a kuncin nasa fa mata sai ya mutu fa nasu sai mutane suka ce amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaro magana ta ƙari ai abin da ya faru da fir'auna makina Allah madaukin saki ya labarta mana cikin suratul ali a cikin suratul araf wa auhayna ila musa an alqi asar fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a alhaq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa qalbu safirin wa ulqiya as-sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa haka ne idan ka koma cikin suratul shu'ara idan ma ubangiji ta'ala ke cewa la'allana nattabi'u as-sahratu in kanu min al-ghalibin lamma ja'a as-sahratu qala lahum musa alqu ma antum mulkun fa alqaw hibalahum wa'isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna la nahnu ghalibun fa alqa musa 'azahu fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a alhaq الحق وبطل ما كان فقل يستحد ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى nan magana ta kare to duk mutumin da aka yi wani abu na dan magic wani abun mamaki sai kaga mutane gaba ɗaya sun imani da Allah nan take mutanen sai suka imani da Allah suka ce amanna bi rabbil gulam min imani da ubangijin wannan yaro fa utiyal maliku sai aka zo wajen sarki faqila lahu aka ce mai ara'aita ka gani ma kunta tahzaru abin da kake kake jin tsoro qad wallahi haqiqa wallahi nazala bika hadaruka. abin tsoron kan nan fa ya fado a gare ka qad amana nasu mutane sun imani fa amara bil ukhdudi sai umarni a hada wato ramuka irin na wuta shine al ukhdud bi afwahi sikaki da bakuna irin na ramuka ramuka masu fadi fa khuddat sai aka hada wuta wa ugrima fiha niran aka kunna wuta a cikin ramukan nan wa qala yace man lam yarji an dinihi duk wanda bai dawo kan addinin sa ba fa aqhimuhu fiha kuma tsashi a cikin ta au qila lahu kuma aka ce ku jefa shi a ciki fa fa'alu sai suka aikata hatta ja'atil mar'a ko hatta ja'at imra'atun har wata mata ta zo wa ma'aha sabiyyun la tare da ita akwai danta fataqa'asat sai ta ci birki ita matar da ta ga wuta fataqa'asat an taqa'a fiya sai ta ta tsaya cak dan kada ta fada ciki fa qala laha al-gulam sai yaron nata da yake tare da ita sai ce ya umma ya uwata isbiri ki haƙuri fa innaki 'ala al-haq kina kan gaskiya yaron yana ce mata ki haƙuri kina kan gaskiya ko sai ta fada wannan shine fa muhalli shahidin wannan hadisin akan maganar haƙurin nan ka yi hakuri akan bala'i da masifa da inda take ka duba fa hakurin da wannan yaron yayi har aka kai aka kashe shi wannan shine irin hakurin da Imam Ahmad bin Hanbal yayi Imam Ahmad bin Hanbal in ba ku manta ba shi ma din lokacin da ya samu wato hukunci irin na al-Mu'tasim mugu ne ya dinga azabtar da shi Imam Ahmad bin Hanbal me faru da shi imamu ahmad bin hanbal saboda yana cewa alkurani maganar Allah ce lokacin shi ana cewa ai alqur'anu makhluq ai alqur'ani halittace ne shi imamu ahmad yana cewa alqur'ani alqur'ani kalamu rabbi ghairu makhluq haka aka kama imamu ahmad bin hanbal aka samu irin alfadari din nan aka daure hannayen shi da kafafunsa a cikin alfajarin ana gudu da shi a cikin gari imamu ahmad ana gudu da shi jikin shi yana farfashewa amma daga an ajiye shi ko da ya suma yana tashi in aka ce mai menene alqur'ani sai ce alqur'anu kalamu rabbi ghairu makhluq haka aka dinga aikata mai haka karshe aka ƙara dauko shi aka sanya shi akan alfajiri ana gudu da shi akan alfajirin jikin shi yana farfashewa har sai da ya suma bayan kwana uku aka ce a zo a gani zai ce alqur'anu kala makhluq ko ba zai fada ba ana zo aka ce menene alqur'ani sai ce alqur'an kalamu rabbi ghairu makhluq malamai suka ce wannan yaro ya ki yadda ya ce shi wannan sarkin shi ne yake da iko irin na Allah domin idan ya faɗa mutane gaba ɗaya su halaga to ko kai ne a yanzu idan mutane kai ne jagoransu yana iya yiwa idan kai faɗi wata kalma al'umma za ta halaka to gwara kai ka mutu da mutane su halaka domin idan ka ce baka yadda ba mutane har a koma ga Allah har su koma ga Allah ila yawmil qiyama za a samu wanda za su tafi akan addinin Allah za su ce a tabbas wani mutumin kirki ina fata mun bayyana haka imam Ahmad bin Hanbali yake faɗa idan ka duba cikin al wani haya aka zo ana dukan shi da bulala ana dukan shi da bulala ana zane shi ana zane shi ana cewa me zaka ce alqur'ani yace alqur'ani kalamu rabbi ghayr makhluq ba zaka faɗa ba yace wallahi ba zan faɗa ba ana cikin dukan sa wandan shi ya kunce zai fadi ya tafi wandan yana dab da zai fadi sai daga bakin sa sama fa harraka shafatayhi ya motsa leban bakin sa sai yace allahumma in kuntu qa'iman bi haqqika fala tahtik li awra in dai akan ka nake wannan aiki domin kai ya Allah kada al'aura ta ta ga wannan fa mazagin ya kunce zai fadi haka wandan fa'adat kama kanat ji wani abu kaman magic sai wandan ya dawo kamar yadda yake tsaya ko babu matsauri in ba Allah ba waye sai yi wannan to wannan yake nuna maka duk mutumin da yake kan gaskiya to yi hakuri akai yace dirwatul jabali a'lahu ake nufi can saman shi wa hiya bi kasri dhali al-mu'jama wa dhammiha al-qulqub din nan bi dhammi al dhamma kan qafun naw'un min as-sufun nau'i ne na jiragen kasa was sa'idu huna da aka ce al-ardh al-bariza kasa waje take a fili wal ukhdud din nan da aka faɗa shine ash-shuquq fil ardi tsagi a cikin kasa kan nahabi sagir kaman dan karamin korama wa ugrima da aka ce ai uki da aka kunna wan kafa'at ai in kalba sai ta juya wa taqa'at din da aka fada tawaqqafat wa jabuna sai ta tsaya sai ta ji tsoro ina fata mana fahimta wannan yake nuna maka a duk masifa da mutum ya shiga ya hakuri an samu kissa ta Wahab bin Munabbih wanda tana cikin Ibn Abi Dunya ya ambace ta shafi na dari wani abu da ya faru da ɗaya daga cikin magabata aka tambaye Wahab bin Munabbi wai wani abun mamaki ne ka taba gani a rayuwa ke yace na taba ganin bala'in da yafi wanda kuke cikin yanzu aka ce wani irin bala'i ne yace wani sarki aka yi mugu a cikin Banu Isra'il ya dinga azabtar da mutane ya kira wata mata da ƴaƴanta guda bakwai yake cewa dole sai kun ci haramu matar ta ce ba za ta ci ba ce ba za su ci ba ya kira babban ɗan ka ci haramun ya ce ba zai ci ba ya sanya aka haɗa wuta aka haɗa wuta aka haɗa mai shi ma ta san ƙarshen mugunta kenan mai yana tafasa aka ce ɗan ya fashe a ciki aka kira ɗan yaron na biyu aka kira na uku na uku ba za ka ci haramun ba ya ce ba zan ci ba ya ce an ahwanu wa wa azallu min Allah an akula mimma harrama Allah alayya kai kankani ne kai mafi kaskanci ne a gaban Allah in ci haramun da abin da Allah ya haramta yace kun ga wannan magana da ya faɗa ya faɗa ne wajen ya tsorata ni dan ya fusata ni to ba zan kashe ka kamar da kashe sauran ba sai yace abin da zai mai sai ya sanya aka dauko ba aka dinga fede shi kamar da ake fede rago aka gama mai aka zo da ɗayan aka zo da uwar ita kanta aka ce sai an aikata mata aka gama da ɗan nata sai ɗan ta kwaya ɗaya aka ce to zaki yadda ki je gida ku yi shawara ki da wannan yaron da suka je gida suka dawo sai ta ce ga yaron nan mai shawara sarki ki ce mai shawara sai yaron ya ce inni la'a Kulu haramun abada ba zan taba cin haramun ba har abada ya ce haka za ka faɗa ya ce magana ta ƙare aka ɗauko yaron shi mana aka yi gunduwa gunduwa da shi aka ce ke ma za ki yadda in ki yadda zan baki kuɗin da za ki wata ya yaki ji daɗi ya ce ta wallahi bai yadda ba to ya za a yi ta ce ni ma ɗan ka haɗa ni da 'yan uwana kawai mu tafi nan ta ita ma aka kashe ta aka gama da su ga wannan haƙuri kenan akan musiba shi sa ibnu abi duniya ya sanya ma babun as-sabru was-thawabi 'ala musiba Haƙuri da neman lada akan musiba Allah zai baka lada ibada wannan hadisin rawahu muslim imamu muslim fitar da wannan hadisi da fatan Allah subhanahu wataala ya dace da mu fi dunyal akhirah abin da fada dai Allah madaukin saki sanya mizani abin da kusi ubangiji ta'ala ya gafarta mu hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh